mai gabatar da wannan shiri na tilawa online tv mai ba da magunguna da tsirai da itatuwa domin samun nasara da kuma waraka a cikin wannan al'umma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da mu marasa lafiyarmu na gida da asibiti allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya allah ya azarta mu da amfani da ita wajen yin ɗa'a gare ka da kuma bibiyan da abubuwan da ka ɗora mana da kuma barin abin da aka hane mu a kai muna godiya matuka da masu addu'o'i da masu tura saƙuna allah ubangiji ya haɗa mu a cikin ladar gaba ɗaya allah ka gyara mana wannan al'umma tamu ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to alhamdulillah daga nan da muka sanar cewa za mu fara ba da magunguna haɗaɗɗe cikin yarda allah magani ya fara tafiya kuma dole ne mu ba abin a cikin tsari ko ka ba da sunanka ka ce kana son magani to za a haƙuri domin haɗa magungunan muke ba wai suna a ba ne sai dai mu ɗauka mu bada haɗa su muke akwai wanda zai ɗauke mu kwana biyu kafin mu hada masa akwai kuma wanda kwana ɗaya ma ya idan muka samu masu matsaloli iri ɗaya kamar abin da ya shafi sanyi to wannan za a ɗauke mu kamar kwana uku ko hudu mu hada wa mutum mutane so ina yi wannan magana ne saboda wanda suka ba da sunayensu da eh, sunayen garuruwansu kuma muka yi magana da su wasu ma ciki sa sun tura kuɗi a account na magani to kar su ji shuru a muna nan kuma muna haɗa magani sannan wa'anda kuma muka tura musu magani to kamar yadda kuka ji dai mun faɗa mun faɗa muku yadda za ku yi amfani da shi mu shine a samu dace da waraka cikin yarda Allah yanzu haka mun tura magunguna a ƙasashen afirka ɗinnan abin da ya kama da cote d'ivoire da togo kuma sannan yanzu insha allahu za mu tura magani Amerika za mu tura germany za mu tura ingila cikin yarda allah muna roƙon allah subhanahu wa ya warkar da duk wanda muka tura ma wannan magani kuma idan an jaraba an ji yayi to sai a sanar da duk wani mai wannan cutar a gaya masa da fatan Allah shi warkar da mu yau ma dai ga yanar za mu ba ku magani abin da ya shafi malaria da typhoid malaria da typhoid shi ma wannan ciwo ko riga kun san shi yana cikin gidan kowa amma wannan wanda za su amfana da shi zan iya cewa musamman mutanen afirka su za su amfana da shi sauran yan uwanmu da suke kasashe in Allah sa akwai ɗan itaciyar da zan faɗa to za a iya amfana da shi idan kuma babu za ku iya aikowa gida a ebo muku wannan ganyen a daka shi ya bushe a tura muku duk inda kuke in Allah ya yarda an daɗe ana jaraba wannan amma gaskiya ban taɓa ban taɓa faɗa ba su yau duk yadda malaria ta kai wallahi ko mutum asibiti yake da typhoid ku ɗauko shi ku zo ku yi mishi wannan haɗin insha Allahu rabbi sai ya warke kuma za a rabu da typhoid ɗin ne ko ta fara kama ma hanji insha Allahu ga kuma itaciyar nan kofar gidan kowa kusan mafi yawa musamman mutanen kaduna kano katsina ban san wajajen zamfara ba ko sokoto ko jigawa wannan bishiya ita ce bishiyar cediya cediya amma banda wannan suna gaskiya ba san wani suna da ake gaya mata ba a hausa amma a wannan yanki namu na arewa ina ga dai inda aka faɗi cediya bishiyar cediya kusan ita ce za gani a kofar gidaje banda darbejiya ina ga babu wani ice da ake dasa shi a ƙofar gidaje ko 'yan yara ko wajen matattaran jama'a ne za ga ce ɗiya ce banda su da sauransu Kawai tana da ganye tana kuma ba da inuwa wannan ita ce ganyen da nake magana a kai idan mutum yana fama da malaria a je a ebo ganyen cediya a wanke idan an wanke sai a samu tukunya mai kyau sai a zuba ganyen sai a zuba ruwa sai a balli jar kanwa kaɗan sai a sa sai a tafasa mutum ya sha kofi ɗaya bayan ya ci abinci sannan da yamma ba da daddare ba da yamma in aka ce yamma tun daga karfe biyar da rabi har zuwa shida mutum ya sha kofi ɗaya in yaro karami ne a ba shi ɗan rabin kofi kai ya cika rabin kofin ma kai ya kai rabin kofi kamar kwata ba abin da zan ce in aka jaraba wannan insha Allahu rabbi ko chronic ta yi maka dukkansu wannan ce ɗiya da kuke gani da nake magana na gaya muku a bayan ce mutum ko asibiti yake don allah ko a yanzu ka ji mutum yana fama da malaria ko typhoid a ɗauko shi a da shi gida a je a samo cebiya a tafasa ganyenta a sa gajar eh, kanwa a bashi ranar fi sabilillahi allah ubangiji ya samu dace idan mutum yana fama da typhoid kazalika abin da za a yi kenan a samo ta an sa ta a cikin tukunya a tafasa ta idan an tafasa ta a jajar kanwa mutum ya sha kofi ɗaya da safe ya sha kofi ɗaya da marici magana ta typhoid da ya ƙici ya ƙici cinyewa ‘yan uwa ku jaraba wannan don allah kuma ku gaya ma wasu su jaraba bari ba ku wani sirri guda ɗaya akwai wani babban mutum kuma ma'aikacin gwamnati jami'i ne na tsaro ko da kika fito da abin sosai yana aikin gwamnati kamar yadda nake aikin gwamnati yanzu kuma nake baku wannan wallahi wallahi ya kusan shekara bakwai yanzu da nake muku magana in abin da ya shafi typhoid malaria ne wannan yana aikin gwamnati kuma yana wannan sana'ar daga garuruwa ma ake zuwa sirrin da nake so gaya muku wallahi wannan ganyen cibiyan ne shi yake sana'an tashi, da shi da iyalin shi su dafa shi a samu robobi masu kyan gaske dura in ka zo ba abin da zai baka sai wannan ruwan maganin Sani ya mai da shi sana'a kamar yadda na nima na mai da nawa sana'a ina aikin gwamnati ina wannan dan uwa da kuke sassa da kuke jina na duniya ka je ka ɗebi wannan abin ka dafa ka samu gorori ka ji tsoron Allah kar ka sa komai kar ka haɗa da wani abu abin da muka faɗa shi za a amfani da shi ka dafa kana ba mutane maganin malaria da typhoid ka je ka tsebo ka fara saidawa za ka samu kudin shiga cikin yarda Allah wannan wasu abubuwa ne na bincike gaskiya da ban taba faɗa ba yau amma ga yana na faɗa muku fi sabilillahi da fatan idan an gwada an ji daɗi sannan abinda na manta za a ɗauki kamar sati ɗaya ana amfani da shi sati ɗaya kwana bakwai kenan kwana bakwai idan aka yi kwana bakwai a je da allah a yi test din malaria da typhoid allah ubangiji ya ta da wuyawar kan da mu kar a manta da subscribing da sharing da comment ina mana fatan alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh